Bonne journée à l'écoute de VOA. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya. Baba ya ko makiri ne tare da Alheri Grace Abdu. da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau litinin 12 ga watan disamba shekarar 2022 a cikin shirin za ku ji cewa har yanzu wasu 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan zargin da ake yi wa sojojin najeriya cewa sun zubar wa wasu wa mata sama da dubu goma ciki wanda rundunar sojin ta karyata kamar kowace hantsin ranar litinin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 sanarwar ta asusun unicef ta ce mai yiwuwa adadin ya haura haka kasancewa rahotannin da hukumar ta iya tantancewa sun kunshi rahotannin da ta samu ne yayin tashin hankalin da aka fuskanta lokacin da kasar saudiya ta jagoranci wata runduna haɗin gwiwa ƙungiyar 'yan tawayen houthi da iran ke marawa baya ta kwace ikon babban birnin ƙasar yemen a shekara ta 2014 yayin da dakarun haɗin gwiwa da saudiya ta jagoranta suka kaddamar da harin sararin sama a farkon shekara ta 2015 domin goyon bayan gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita rikicin ya jefa al'ummar ƙasar yemen cikin halin kunci ya kuma sa ƙasar ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake matukar buƙatar agaji. Ƙasar Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa a kan fursuna na biyu da take tsare da shi a daidai lokacin da ake tarzoma a ƙasar na nuna adawa da mulkin kama karya. Kamfanin dillancin labaran kasar Iran Mizan da ke ƙarƙashin hukumar shari'a ta ƙasar ya bayyana sunan mutumin da aka kashe a yau litinin da suna Majid Reza Ranavad. An same shi da laifin daɓa wasu jami'an tsaro wuka da ake zarginsa da aikatawa da ya zama ajalinsu a ranar 17 ga watan Nuwamba yayin da ya ji wa waɗansu rauni. Iran ta aiwatar da hukuncin kisa ranar Alhamis a kan mutum na farko da ta tsare yayin da ake zanga-zangar. 'Yan fafutuka sun yi gargaɗi da cewa akwai yiwuwar aiwatar da hukuncin kisa kan ƙaramin waɗansu mutane da dama waɗanda aka riga aka yanke ma hukuncin kisa sabili da shiga zanga-zangar. 'Yan sandan ƙasar Zambia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyautata zaton 'yanci rani ne daga ƙasar Habasha. an jibge su a wata gona da ke bayan garin babban birnin kasar bayan sun mutu da abin da ake kyautata zaton matsananciyar yunwa ce da gajiya bisa ga cewar hukumomi an sami wani mutum ɗaya tilo da rai a asibahin jiya aka kuma garzaya da shi asibitin lusaka domin yi masa jinya yayin da aka ɗauki gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawa domin tantance su da kuma sanin masababin mutuwarsu bisa ga cewar 'yan sanda. binciken 'yan sanda na farko na nuni da cewa mutanen waɗanda dukansu maza ne 'yan tsakanin shekaru 20 zuwa 38 waɗansu mutane ne da ba san ko su wane ne ba suka jibge su a gefen hanya 'yanci ranar ƙasa habasha suna yawan bin ta zambiya idan za su tafi waɗansu ƙasashe kamar afirka ta kudu kuma ba safai ne ake samun rahotannin mace-mace akan wannan hanya ba To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida alheri Grace Abdu da labarai an jima kaɗan za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan har yanzu wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan zargin da ake wa sojojin najeriya na cewa sun zubar wa wasu mata fiye da dubu goma ciki wanda rundunar sojin ta karyata amma wannan batu na ci gaba da haifar da cece kuce tsakanin najeriya da wasu kasashen duniya ga dai haruna dauda biyu da karin bayani a wannan rahoto har yanzu wasu 'yan najeriya a ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da batun na zub da ciki da aka ce ainihin wasu mata 'yan boko haram fiye da dubu goma a garin maiduguri wanda tuni dan sojan najeriya ta karyata amma ya ci gaba da haifar da cece kuce tsakanin najeriya da wasu kasashen duniya kasashen duniya da dama dai suka yi barazanar yin zumunci tsakanin najeriya da kasashen don har wannan batu ya tabbata gaskiya kamfanin dillaci labarai na reuters ta dai an bato cewa ana da zubar da waɗannan mata ciki wanda suka fito a daji kuma suna dauke da juna biyu a sansanin da ake ajiye su wanda kuma ta ce hakan ba da amincewa ba wanda hakan ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin Najeriya da wasu kasashen duniya ganin cewa wannan jarida ta kara da cewa wannan lamari na faruwa ne a nan inda ake ajiye tubabbin 'ya'yan boko haram din da ke nan cikin garin maiduguri a jihar borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya hakan ya sa na tambayi mazauna cikin garin maiduguri ko ya suke kallon wannan lamari to assalamu alaikum sunana yusuf kuma mazanin maiduguri ne a nan unguwar bulumkutu wannan gaskiya lamari ne wanda babu karami ba kamata ya yi gwamnati ta fito ta yi bincike ko kuma ita Uh, defense headquarters su fito da kansu su yi bincike akan wani lamari domin abu ne da ya shafi human rights waɗannan mata da aka fito da suka fito daga hannun boko haram mata ne masu an rike su hostage a hannun boko haram an je an karɓo su sun dawo gida kuma a zuwa ana samun irin wannan tuhuma daga waɗanda ya kamata a ce su suke protecting rayuwar waɗannan mata ɗin da duk wani abu da yake da ya danganci mutuncin su eh, a biyu na gaskiya kamata a ce gwamnati ta kanta ta fito ta yi bincike akan wani abu kuma ta fitar da matsayarta akan abu. yawa sunana hassan jajaya in har a ce ana zubar da ciki har dubu goma a nan ne cikin mai dubu maiduguri to da babu dan maiduguri da ba zai samu labari ba sunana mudu gaji ina cikin garin zama maiduguri da a ce ya faru mu muke zama da 'yan matan da suka kawo su cikin garin maiduguri wannan zancen gaskiya inda gaske ne da cikin garin maiduguri ya yadu wani al'amari sunana malali gaskiya wannan bayanin da ya dan baza gari da muke jin shi ake ta to zai yi ita jarida ta samu labarin ta ne ta wani bangare <laughs> wanda mu ba mu da labari dan bangaren mu ba mu da labarin wani abin gaskiya sunana umar usman eh gaskiya wannan al'amari ba gaskiya bane saboda ni a maiduguri ma ni cikakken dan maiduguri ne kuma ina harkar nafe ne ina ma'amala da jama'a sosai duk wani labarin in ya faru mana jinsa a sunana muhammad umaru ni lauya ne mai zaman kansa mu dinnan ni dinnan musamman kamar ni mazaunin borno ne ina nan a cikin maiduguri tun 2009 27 july 26 july da dare aka fara wannan fitinar ta muhammad yusuf wanda ya kawo mu har zuwa yau ana yin ta da haka muna nan a cikin borno muna nan a cikin maiduguri abin da ya shafi zargin zub da ciki ba mu ganta ba ba mu ji ta ba wannan kuma in akwai mutumin da yana gani lalle akwai mutum ɗaya ko biyu wanda lalle jami'an tsaro sun zubda masa ciki dan allah ya zo shi ai akwai kotu a najeriya akwai hukuma a najeriya a kuma duk wani soji suna da nasu kotu duk mutumin da ya zargi soja ne ke yin wannan ya faɗi sojan da ya yi wannan abin ni na tabbatar cewa za a hukunta wannan sojar saboda najeriya tana nan ne domin ta wanke kanta ta kuma faɗi duk abin da ake yin da daidai ta amince kai duk abin da ba daidai ba kuma sai ta hukunci sai ta hukunta wannan mutumin wasu mazauna cikin maiduguri kenan ke mai da martani kan labarin da kamfanin lallacin labarai na reuters da buga da kuma ke kokarin tada jijiyoyin wuya tsakanin najeriya da wasu kasashe a duniya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Toma da gaida Haruna biyu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga alheri da ci gaban labaran duniya. An ji ƙarar harbin bindiga da fashe-fashe daren jiya a arewacin Kosovo yayin da Sabiyawa suka tara hanyoyi da manyan ababen hawa da turoktoci. an killace hanyoyin ne jiya lahadi bayan da shugaban sabiya ya ce zai nemi dakarun wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tsaro ta neto ta tura dakarun sabiya dubu ɗaya a arewacin kosovo da 'yan kabilar sabiya suka firin rinjaye da cewa ana yi wa sabiya barazana a wurin an ci gaba da tsamari duk da janye zaben larduna da aka yi shirin gudanarwa ranar goma sha takwas ga watan disamba da 'yan kabilar sabiya a kosovo suke adawa da shi Sabiyawan Kosobo sun ci gaba da musayar miyau yayin da ministan Kosoban ya ce dakarunsa za su mai da martani kan duk wata tsokana da dukan karfinsu. Daga ƙarshe 'yan wasan ƙwallon ƙafan Morocco da suka nuna bajinta a gasar cin kofin duniya sun samu gagarumin goyon baya a nahiyar Afirka da kuma ƙasashen Larabawa sai dai lamarin yana da sarƙaƙiya a makwabtansu ƙasar Algeria da suke sa'insa da ita. kungiyar kwallon kafa ta Atlas Lions ta zama kungiyar kwallon kafa ta farko a nahiyar Afirka da kuma kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Larabawa da ta kai wasan kusa da ƙarshe bayan da ta doke manyan kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Turai da ya sa ta sami yabo daga Dakar da kuma Dubai yayin da sauran kasashen Larabawa suka aika saƙonnin taya murna. gwamnatin algeria da ta yanke kauna da rabat a shekarar 2021 bayan shafa shekaru ana zaman doya da manja bata ce kala ba kasashen biyu sun daɗe suna jayayya kan wani yanki da ake takaddama a kai wanda ƙasar morocco ke ɗauka a matsayin nata inda kuma ƙasa Algeria take goyon bayan wata ƙungiyar da ke neman ɓallewa mai ɗaukar makamai. Ƙasashen suna kuma takaddama kan waɗansu batutuwa da suka haɗa da daidaita ƙawance da Maroko ta yi da Isra'ila da kuma zargin leƙen asiri. A wannan shekarar an tada jijiyar wuya a kan zanen rigar ƙwallon ƙafar Algeria. a gaida alheri da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. kuma da da fata an shakata da wannan wakar yanzu ko ga Nasiru Adamu kaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A ci gaba da bitar da muke ta ƙarshen shekara ta biyu mai bankwana za mu leƙa yankin Agadas na jamhuriyar Nijar inda wakilin Muhammad Mahmud ya tara matasa a zauren suka zanta kan matakan da hukumomi suka ɗauka na hana shigowar bakin haure yankin. inda wasu matasan ke amfani da damar wajen kutsawa kasashen turai. Duk da matakin na da amfani, amma a lokaci guda matasan na bukatar a sake duba batun ta hanyar sama matasan wata mafita da za ta rika sama musu hanyoyin kuɗin shiga da suka samu targaɗe a sanadiyar dokar a yankin. A wannan bitar, matashi Muhammad Agal ya duba hanyar mafita da za ta ceto tattalin arzikin Agadas a sanadiyar daina shigowar baƙin. ake neman ta su partenaire ne suke taya suna neman abin sakamakon sakamakon na su oem a'a su kowace shekara ce ake zuba musu mu kuma sai waɗanda 'yan cagogin da proje in sun te sun nema ga partenaire a ba su abin sannan ne za a bada a ba mu mutane kenan kaga akwai bambanci da wanda wanga tamma wara buka ce can mhm. ita kuma ga garanti ce mhm. tun da garanti ne duk shekara ana zuba musu wannan kudaden kenan ka gani shi yasa na ce sun fi mu jin daɗi mu ba mu jin daɗin komi cikin ta yagar ake kina shi ne muke kira magabata na namu mu ba mu sani ba ko su ake ba kuɗin kowa ne mu da ba mu sani ba wannan sani sai Allah amma ya kamata a diba a gani yanzu sama da shekara biyu ba a ba kowa komi ba yan caga suna nan wani in ka gani siya ya baka tausayi a wanda wani ma ya haukace a cikin ta yadda ake saboda litarman ke yi wa kai ka kama kuɗi kuma yau an waye gari baka da komi kenan wannan abu yana iya taba ma kwallon ka haye kai ma ka haukace ma ba san me zaka yi ba akwai su bisa ta yadda ake yi ginin mu vraiment kiran da muke yi gwamnati diba wannan lamari a diba wannan lamari a gani ya za a yi ba wai su kaɗai ba wa a ce ba fi ɗan gari bai kamata ba sasa fa normal a ce ba fi ɗan gari mm-hmm. wallahi abin da suke ci wallahi tallahi billahi lazi ya dan gari ba ya ce shi kamar abdulkarim ku ne matasa kuka shiga kuka fi shiga cikin kangin kakani tun bayan da aka sa wannan dokar kamar yanzu menene gwamnati ya kamata ta yi nazari a kan shi don samun mafita ga matasa eh, to hamid ita kasan gwamnati uwa ce kuma uba duka muna ƙarƙashin doka ta gwamnati yau duk abin da za ka yi akwai dokoki da gwamnati ta huda kana da akwai dokoki da za ka bi kai na da inci to cikin incin nan ya kamata ita gwamnati ta yi tunani menene doka ta ce bisa kan matashi menene ya kamata a ce an ma matashi menene doka ta shimfiɗa to ta nan ne gwamnati za ta je ta bi hanyoyi kaga an ce dole Duwa a l'éducation a sa mutum lakwalko Duwa a la santé a kiyaye lafiyar eh, eh, shigo mm-hmm. to da duwa duwa da wasu abu duka mm-hmm. da ya kamata a ce mutum tun yana yaran shi ma ya kamata ya amfani da wa'annan to wannan abun eske ana amfani da su yanzu matasa mm-hmm. me yasa ka ga matasan gari sun ce. saboda gwamnati ta bar sa ido ta bar kulawa yanzu ba ruwan gwamnati kai shugaba ko ku masu rike da karaga da iko duk ɗiyan na kasashen waje kun tura su yi karatu su yi ilimi wannan da ke ƙarƙashin naku ba ruwanku ba ɗiyanku ba ne ba ɗiyanku ba ne kenan ba ku damu da su ba kenan mafita sai kun dawo yayin da ku kula da wa'annan ɗiyan naku ku kula da wa'anga wa'anda ke diba ba ɗiyanku ba ne ɗiyan wasu ne amma ɗiyanku ne ku kula ku maido hankali akwai kuma wata mafita ta biyu mu 'yan jarida yau an ce mu ne catherine pouvoir ko yau mun hita catherine pouvoir ma troisième pouvoir ne don ka a ce mu ne na farko saboda in mun gyara ka gyara in mun bata ka ka jarida koko to kenan yan jarida ya kamata su ma su kama bisa maido hankalin shugabanni su kula da matasa muna da kayan aiki muna da baki na magana al'umma na sauraron mu su ma shugabannin suna jin tsoron mu kenan tare da mu ya kamata mu tilasta musu su komo hanya ta kirki domin su kula da wa'annan matasa dan jarida shi ke da micro shi ke da magana shi ake saurari yau in ya so abu ya canza sai ya canza shi ne nace ma dan jarida in ya bata ka ka bata in ya gyara ka ka gyaru to mu ma ya kamata mu taka wannan rawa ta kawo canji don ma'aikatan ga su samu mafita. Malam Aliyu kamar eh, shin ka taɓa samun wata kulawa daga ɓangaren gwamnatin bayan da ta dakatar da wannan safar ta bakin haure da a cikin ka ne kake samu kana harkokin ka nawa da kullum a kula ta ɗaya da rana ma kai ni a ambaci suna na ma ba a taɓa ambata ba mhm. eh, amma abin da zani gaya muka zani dan komawa baya mhm. tunda yanzu ai muna neman mafita ne mhm. to ni za ni koma bisa ga ciwon da yanzu muke tare da shi da abin da muka sani jiha agadas in ka ji an ce an yi tari a hanya ka ji kishin kishin kan cewa kamar ana cikin wani yanayi na tawaye to yanzu yanayin da muke ciki babu tawaye ko guda kowa ya dawo cikin gari amma ba yiwuwa ka ji an yi sati guda in kana sauraron labaru baka ji an ce an yi tari a hanya ba kuma yanzu ya kai inda yake tari a hanya ba wai sai can cikin daji ba kusan gari ake yin shi kuma yanzu cikin gari yanzu baka isa ka ajiye moto ba kuma dimmi ya kawo wannan abun lalacewan matasa da babu aikin da za su yi an raba su da aikin su kuma ba a basu su wani aiki ba yanzu ya kai inda yake kai ran nan can cin gari a abin da aka shaida mana da bindiga aka zo aka shiga cikin gari aka gwada bindiga aka saci moto moto aka ɗauka ba kuɗi aka nema ba moto ne aka zo cikin gari aka gwada bindiga aka ɗauke shi to wani lalaci ya kai wanga kenan dole ne a mai da hankali bisa ga matasan nan saboda duk yanzu waɗanda ke waɗannan sace-sacen tsoho ba iya yanzu saboda tsoho ba iya gudu tsoho ba iya aiki da bindiga kenan matasan nan su ne dai har yanzu sai an zo an kula da su sai an nemi musu abin da yake ya fi wannan safarar bakin dan a basu abin da yake bai kai ga safarar bakin ba an ce su koma kenan kenan shi kan shi gwamnatin sai na dawo bisa waccan magana ta baya samu yadda yake so ba wagga dokar an ɗauke ta amma za ta zama ƙwarya-ƙwarya saboda dole ne wani lokaci shi kan shi gwamnatin sai dai ya rufe ido saboda abin rafin karfin shi saboda in na hana ka abu dole a in samu maka wani abu wanda yake shi ne madadin wannan abu tun da dama yauni ne bisa ga gwamnati ni gaskiya abin da nake gani mafita matasan nan a nemo musu sana'o'i waɗanda yake dama suna bisa waɗannan sana'o'i waɗanda yake bisa iya sana'o'in ba kuma sai a ja su saboda yau kasuwanci ai ba wani abu ne wanda yake maji ba ne dan lokaci kaɗan ne za a gwagwada maka abin ga in ka so shi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi kenan wannan baya da ma wata matsala bisa ga kama a ce a koya mutum sana'a hannu to kuma wanda yake dama yana da sana'a hannu a tallafa mai bisa ita bisa wannan sana'a yanzu yau a garin agadis kaga duk wata rayuwa da ka sani ta garin agadis tana tahiya da wagga safarar baki saboda yau in a ce ma in baka misali ko dinki kake lokacin da ake wanga tahe tahen kai ma kana samun abin da kake samu in dafo abinci kake kana samun abin da kake samu in wani ake ce mishi taksi kake ko kabu kabu taxi yanzu sun mutu ma babu su yanzu a agadis duk wannan safarar ce duk wannan abin shine musabbabin da ya kawo komi ya koma baya malam bishiyar alhaji sani yanzu safar bakin haure an dakatar da ita ne a shekara ta biyu da shida kusan shekaru shida zuwa biyar kenan shin shekarun ga biyar da aka kwashe ba tare da safar bakin haure ba menene kuke yi a matsayin ku na matasa to a matsayin mu na matasa gaskiya tun da aka dakatar da wannan haraka kusan a yanzu zaman da muke gaskiya ba kama cewa ga aikinka mutumin da ya saba samun abu daidai bakin gwargwado yana rufa ma kan shi asiri yana da sana'a shi tsayayya wadda yake tana dangantaka da wannan aiki na haraka bakin haure yau kuma awayi gari an dakile ta masu sauraro makon gobe za mu kawo bita daga wani darasin a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni nasiru adamu kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu wani makon. Wassalamu alaikum. To madalla a gaida Nasiru Adamu Eli Kaya kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi kira ga jami'o'in najeriya da su kori duk wani malami da aka samu da laifi wajen neman ɗalibansa shugaban buhari ya bayyana hakan ne a sakon da ya aike wajen yaye ɗaliban jami'ar obafemi a wallo da ke ile ile a jihar osun shugaban buhari ya kira ga sauran jami'o'i a najeriya da su koyi da matakan da jami'ar obafemi a wallo ke ɗauka na ladabtar da duk wani balimi da aka samu yana neman ɗalibarsa kafin ya bari ta ci jarabawa sai kuma jaridar premium times da ake bugata yanar gizo jaridar dai ta bayyana cewa wani alkali a najeriya ya yankewa wasu 'yan kasar mexico guda hudu da wasu 'yan najeriya hukuncin daurin shekaru goma a gidan yari bayan da aka same su da laifi na safarar muggan kwayoyi a najeriya alkalin babban kotun tarayya da ke asaba a jihar delta justice okon aban ya zartar da hukunci ne tare kuma da yin suka ga matakin da hukumar hana safarar muggan kwayoyi ta najeriya nda e, ta dauka na shiga wani yarjejeniya da masu safarar muggan kwayoyi domin zartar da hukunci mara tsanani a kansu don a shekara ta biyu da goma sha shida ne dai aka kama mutanen inda kuma ake cajin su da laifuka guda biyar wanda za su iya samun hukuncin shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da biyar a gidan yari sai kuma jaridar disney jaridar disney na cewa cewa ko kaɗan babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake bazawa cewa wasu 'yan siyasa na matsawa rundunar sojin najeriya da ta sa hannu wajen aikata ba daidai ba a zaben shekara mai zuwa da za a gudanar a najeriya babban hafsan dakarun sojin najeriya janar loki irabo ya bayyana labarin a matsayin na kanzan kurege wanda kuma aka kirkiro shi domin batawa rundunar sojin najeriya suna ya ce babu kamshin gaskiya game da wannan rahoto kuma kama daga rundunar sojin najeriya da dokacin jami'an tsaron kasar baki daya babu wani da ake matsawa na ganin cewa ya aikata ba daidai ba a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran na cewa yanzu aka majalisar wakilai a tarayyar najeriya ta umarci babban bankin najeriya wato cbn da ta dakatar da shirinta na takaita kudaden da masu ajiya a bankuna za su iya cirewa a rana ko kuma a sati wannan umarni da majalisar wakilan ta bayar ya zo ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana fargabansu game da wannan mataki na babban bankin najeriya wanda ake cewa mai ajiya a banki zai iya cire naira dubu ashirin ne a rana inda kuma zai iya cire naira dubu dari a mako tuni dai majalisar wakilan ta aiki da sammaci ga gwamnan na babban bankin najeriya mr godwin emefele da ya gurfana gabanta tare da yi mata bayani dalla-dalla ƙarshen sharhin jaridun kenan huta lafiya.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 sanarwar ta asusun unicef ta ce mai yiwuwa adadin ya haura haka kasancewa rahotannin da hukumar ta iya tantancewa sun kunshi rahotannin da ta samu ne yayin tashin hankalin da aka fuskanta lokacin da kasar saudiya ta jagoranci wata runduna haɗin gwiwa kasar iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa a kan fursuna na biyu da take tsare da shi a daidai lokacin da ake tazuma a kasar na nuna adawa da mulkin kama karya kamfanin dillancin labaran kasar iran mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta kasar ya bayyana sunan mutumin da aka kashe a yau litinin da suna majid reza ranavad an same shi da laifin daba wasu jami'an tsaro wuka da ake zarginsa da aikatawa da ya zama ajalinsu a ranar 17 ga watan nuwamba yayin da ya ji wa waɗansu hudu rauni 'Yan sandan ƙasar Zambia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyautata zaton 'yanci rani ne daga kasar Habasha. An jibge su a wata gona da ke bayan garin babban birnin ƙasar bayan sun mutu da abin da ake kyautata zaton matsananciyar yunwa ce daga jiya bisa ga cewar hukumomi. To ba sauraro da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. idan allah ya kai mu a shirinmu na alasariya za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taimaka min muka gabatar da wannan shiri da kuma solomon abu wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsi mr carl baba ya kuma kiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a huta lafiya sai an jima salamu alaikum